Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi ranar Laraba 20 ga watan Disamba akan mitoci da suka hada da 17, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da sarfilu hashim gumar muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan shirinmu na wannan hantsin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumar ci gaban al'umma ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta buƙaci dala amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya wurin biyan bukatun kayan taimako na mutanen arewa maso gabashin najeriya a sabuwar shekara da za a shiga ta 2018 muna kuma da maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa ahmad zai gabatar sai kuma shirkin jaridun ƙasar kamaru da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Mambobin ɓangarorin da ke rikici a Sudan ta kudu sun haɗu a wani taro da ake gudanarwa wanda ake fatan za a samar da yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa ranar Juma'a. Sama da mambobi ɗari ne daga ƙungiyoyi da dama suke ganawa a taron da hukumar IGAD ta shirya a Addis Ababa da zumar farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015. Wakilan ƙungiyoyin da ke faɗa da makamai da ma wanda ba sa ɗauke da makamai sun haɗa jiya talata a hedkwatar ƙungiyar tarayya afirka da ke a birnin addis ababa don a tattauna samar da dawwammamiyar yarjejeniyar zaman lafiya da ake sa ran cimma wato kafin ranar juma'a idan allah ya kai mu ƙungiyoyin wanzar zaman lafiya a taron sun nemi ƙungiyoyin da ke faɗa da juna da su fara ajiye makamansu yayin da ake gudanar da tattaunawar an dai bayar da rahoton ci gaba da faɗa tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan awari masu goyon bayan rick machan lasu babban taron majalisar ɗinkin duniya zai wani taron gaggawa na ba sabon ba a ranar alhamis domin yin nazari a kan shawarar da amurka ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila wakilin falasɗinawa a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur shine ya nemi a gudanar da wannan taron wakilai dai za su duba daftarin kudirin nan ne da masar ta gabatar wanda amurka ta hau kujerar naki a kansa a ranar litani a wani zaman da kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya yi jiya talata ne ma'aikatan harkokin wajen isra'ila ta umarci ofishin jakadancin isra'ila a duk faɗin duniya da su shawo kan ma'aikatan jakadancin su hau kujerar naki a kan wannan kudirin a makon da ya gabata ne shugaban amurka donald trump ya ce shawarar da yanke na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila wanda har zai kai ga Amurka ta mayar da ofishin jakadancinta zuwa Tel Aviv amincewa ne da abin da ya kamata. Shi dai wannan kudirin na Masar bai bayyana sunan Donald Trump ko kuma Amurka ba, amma ya ce duk wata shawara ko kuma matakai da za a ɗauka wanda zai kawo tashin hankali a birnin Kudus to dole a yi watsi da shi. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta yi watsi da sukan lamirinta da shugaba Donald Trump ya yi a cikin wani rahoton dabarun ƙasa inda rahoton ya ayyana China a zaman abokiyar adawa kuma ƙalubale ga Amurka. Sabuwar manufar da gwamnatin Trump ta bayyana kan abubuwan da suke ci mata tuwa kwariya kan harkokin tsaro da kuma shirinta. ta. ta soki lamirin shugabannin jam'iyyar kwamnisanci ta china tare da zargin su da ƙoƙarin yaɗa su na mulkin duniya a duniya da ma satar fasaha da kuma yaɗa tsarin tattalin arziki da gwamnati ke yin yadda ta so da shi rahoton ya bayyana wasu ƙalubale guda uku da ke yin barazana ga zaman lafiya da kuma muradun amurka kan ƙarin barazanar da ake fuskanta daga iran da koriya ta arewa da kuma ƙungiyoyin ta'addanci an zayyana kasashen china da rasha a matsayin masu neman yada aƙidojinsu a faɗin duniya haka kuma rahoton ya zargi china da ƙalubalanta al'adun da aka saba a ƙasashen duniya da kuma nuna damuwa kan tsawon shekarun da amurka ta kwashe don wanzar da zaman lafiya a duniya da china ke neman ruguzawa amurka ta ƙudiri niyyar ɗorawa koriya ta arewa alhakin wani harin kutse ta yanar gizo da ake kira wannacry cry da aka kai a kan sama da ƙasashe 150 a faɗin duniya tun watan mayu wadda ya gabata wanda hakan kuma ke kawo cikas ga ayyukan asibitoci da bankuna kuma yi garkuwa da wasu muhimman bayanai yana neman abin wato a biya shi kuɗi kafin a sake su waɗannan bayanan mai bada shawara a ma'aikatan harkokin wajen amurka tom bozet ya faɗa wa manema labarai cewa birtaniya da australia da canada da new zealand da kuma japan sun ga sakamakon bincike da amurka ta gudanar kuma sun goyi bayan ayyana koriya ta arewa a matsayin wadda ta kai wannan hari na cry abokan hulɗar cinikayya ma su ma sun ɗauki mataki inda kamfanin microsoft ya bi sawon hari wato wannan harin da aka gano gwamnatin koriya ta arewa ne tana da hannu a ciki kuma sauran kamfanonin tsaro su ma sun taimaka wannan binciken masana sun ce harin wanakra ya yi amfani da wasu kafofi da ba a toshe ba na manhajar window wadda ko kuma ta kamfanin microsoft kenan da ba a gyara ba to daga ƙarshe kasashen myanmar da bangladesh sun daddale shirin da zai kula da mayar da musulman rohingya da suka yi gudun hijira zuwa bangladesh don gujewa farautarsu da sojojin myanmar suke a jihar rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar. ma'aikatan diflomasiyya da kasashen biyu masu makwabtaka a yankin asiya sun gana a birnin da ka jiya talata don kammala 'yan gyare-gyare ga yarjejeniyar da aka rattaba mu hannu a watan da ya gabata wadda za ta baiwa 'yan gudun hijirar da ke bangladesh damar komawa su myanmar dai ta yi alkawarin tabbatar da tsaro ga musulman rohingya da suka yanke shawarar komawa gida haka kuma jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta ce tana ƙara yawan aikin da take a bangladesh domin kare ƙaruwar tashin hankula ciki har da ɓarkewar wani nau'in mura da rashin samun kayan tabbatar da tsabtace muhalli da kuma matsalolin fyaɗe ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta human rights watch ta nuna damuwa ta kan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin myanmar da bangladesh ganin yadda babu hannun majalisar ɗinkin duniya a ciki da kuma rashin tsaye da takamaiman lokacin komawar 'yan gudun hijirar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tumadalla reshen hukumar ci gaba al'umma ta majalisar ɗinkin duniya ta undp ta yi ta ce wadda take aiki a arewa maso gabashin najeriya ta ce za ta buƙaci dalar amurka biliyan 1.1 wurin taimakawa al'ummar yanki da rikicin boko haram ya rusa da su kayan agaji a cikin shekara mai zuwa ta 2018 ga haruna dauda da ƙarin bayani daga birnin maiduguri shugaban da ke kula da yawan jama'a na majalisar ɗinkin duniya dr edward kalon ne shaida manema labarai lokacin da yake zantawa da su a garin maiduguri game da shirye-shiryensu na abubuwan da suka sa a gaba a shekarar dubu goma sha takwas mai karatowa ya ce wannan matsala ne abu ne da ke sarkin gaske musamman ma a shirin arewa maso gabacin najeriya da ba su iya kaiwa ga wasu jama'a da ke bukatan taimako da cewa jami'an sojan ƙasar na iya nasu ƙoƙari, na ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan matsala amma har yanzu akwai sauraron na akaba. changing dynamics in northeast Nigeria. We still have 1.6 million people that are displaced. At the same time, we have 1.3 million people that are returning back to their homes. especially in Yobe and Adamawa. Ya ce wannan batu ne mai sarƙiyar gaske a shirin arewa maso gabacin Najeriya kuma yanzu haka muna da kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da aka tarwatsa a wurare daban-daban a lokaci guda kuma akwai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da yanzu hakan ke dawowa garuruwansu musamman ma a jihohin Borno da Adamawa sai dai wasu daga cikin waɗannan mutanen ba su ma da sirga isa garuruwansu ba wanda ma suka sake tarwatsewa daga matakin ƙananan hukumomi saboda rashin ababen more rayuwa kamar abin da ya shafi shafi rashin ruwa rashin tsaftar muhalli harkokin kiwon lafiya harkokin karatu da dai sauransu da haka dole ne mu ga yadda za mu yi da mu taimaka waɗannan mutane yadda za su ci gaba da gudanar da rayuwarsu yadda yake ya ce yanzu muka kammala shirye-shiryen mu don ci gaba da taimaka mutanen nan a shekarar 2018 mai zuwa we will need another 1.1 billion dollars to provide assistance to 6.1 million people in 2018 ya ce muna buƙatar wani dala biliyan ɗaya da miliyan ɗaya don ci gaba da taimaka waɗannan mutane da adadin sai ta sama miliyan shida da dubu ɗari a shekarar dubu biyu da goma sha takwas mai zuwa to ko menene ma matsalolin da wannan hukuma ta fuskanta lokacin da take gudanar da ayyukanta cikin wannan shekaru security is still a challenge for, uh, humanitarian um, uh, operations There are still certain areas where there are affected people we are not able to reach. But I can tell you the situation has improved compared to 2015. and early 2016. Batun tsaro ita ce matsalar har yanzu ga hukumomin ba da agajin dan har yanzu akwai wasu wuraren da akwai mutane da kuma wannan rikicin ya shafa da ba mu isa gare su ba amma zan iya gaya maka cewa an ɗan samu ɗan ci gaba in a kwatanta da shekarar biyar zuwa da goma sha shida amma har yanzu dai akwai yan matsala da ba za a rasa ba duk da cewa jami'an tsaro sun yi nasu kokari amma dai har yanzu muna fama da irin wannan matsala. The second is getting the resources that we require to be able to adequately provide assistance to people. Na biyu kuma shine samun kudaden da muke nema wanda zai ishe mu don mu samu ci gaba da taimaka waɗannan mutane kuma mara ma mutanen nan baya na su sake gina rayuwarsu kamar yadda take a cewar Dr. Edward Kalon babban daraktan kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tarayyar Najeriya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. toma da a gaida haruna dauda yanzu kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. Hmm, rayuwa abar tsoro ne na ga mun shagala da yawa har da mu ma yan mata sannu sannu wata ramba yan samari yar uwa kara mutunci ya kwana da kuɗi dan uwa ne mahalak a rayuwa ka ji daɗi to madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a yayin da muke jira mu ga irin tasiri ko kuma rashin tasirin da sabuwar takardar kukar da mutanen zirami suka rubuta kan irin cin zarafin da suke zargin alkali sani musa yana musu yau za mu kawo muku bayani ne na ci gaban da aka samu a game da wani batun da muka gabatar muku a wannan filin cikin watannin Yuni da kuma Yuli na wannan shekara. Wato batun kisan gillar da ake zargin 'yan banga ko kuma 'yan kwamiti a garin Jega na jihar Kebbi sun yi ma wani saurayi mai suna Zayyanu. Wannan lamari ya faru a ranar Lahadi tara ga watan Janairu na wannan shekara. a lokacin da marigayi zayyanu da abokinsa da suru suka shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar jega a jihar kebin domin ɗibar kara ita wannan kara wata kara ce da ke fitowa da kanta a filin da ba a noma kuma idan ta bushe mutane sukan ɗiba suna ƙonawa wajen dafa abinci ko ɗumama ruwa ko dai domin jin ɗumi an yi ta zargin cewa a saboda sa bakin wasu manya an kyale waɗannan 'yan banga suna yawon su a cikin gari har ma suna tunƙahon cewar babu wani mahalukin da ya isa taɓa su. Mun ji ta bakin dukkan ɓangarorin da wani abu ya shafa a wancan karan. A yanzu da aka yi sabuwar Chief Joji a jihar Kebbi ta ɗauko wannan batu na kisan zayyanu. kuma dukkan mutane bakwai da aka tuhuma a wancan karon game da batun ta sa an kamo su an gurfanar da su a gaban kotunta ta kuma tura su gidan kurkuku inda suke a yanzu haka da muke magana da ku. Na tuntuɓi wani wanda ke da cikakkiyar masaniyar wannan lamarin a garin Jega domin ya yi mana bayanin abin da ya faru. Amma ya fara da tunawa masu sauraronmu irin abubuwan da suka faru tun farko game da kisan zayyano. Masha Allah, alhamdulillah. Abin da ke faruwa wata rana ce wasu samari kamar kimanin su zo sha uku suka zo suka ce maza ne yanzu ana neman shi ya ce wa ke neman shi suka ce gidan sarki ake neman shi ya ce me muka yi suka ce ba za su faɗa mai abin da ya ba amma dai ya zo idan ya je zai ji abin da zai ji bayanin abin da ya yi. Mm. Wato ah, ah, shi da shi da mudar suru kenan wanda ya mana bayani a wancan karo. Da shi da mudar suru, da mm. shi da mudar suru isa, da shi zai yani garba da mudar suru isa, mm. wanda da shi ne abokin shi da abokin da ya wuce shi. aka sa su mota aka je sai gidan sarki da zuwa gidan sarki ba a yi musu bayanin komai ba ne da su aka fara hangin din shiga karhen fanka saman fili hmm. aka kama dukansa aka kama dukansa aka yi masa dukansa aka ji shi aka dora yanu bayan sun dora yanu aka yi mai duka aka yi mai duka na fita arziki aka ji shi shi ka ce tashi ya ce wallahi ba zan iya tashi ba ban iya tashi wallahi kun halatta don Allah tun da yana saman karfe yake cewa don Allah ku sake ni wallahi zan mutu ban yi makasin da kuke bani don Allah ku sake ni akwai wani wanda ake ce ma mai mai dan galadima da wani da ake ce ma dan kada wanda yake shi ne uban doman jega da wani da ake ce ma ebala mutum uku suka zo suna ba su hakuri suka ce wallahi ba za su suka ce su daina dukan su haka su daina dukan su ko sata suka yi a kai su wurin hukuma mana suka ce wallahi ba za su bari ba wallahi ba za su daina ba hmm. bayan an ji su sai misalin sai suka sa wasu da mutum su hoke su daga cikin su misalin karfi uku na dare zuwa hudu idan ya su rikodewa sai ya ga abokinsa zayani baya iya komai yake ta tashi mu gudu yace wallahi ba zan iya gudu ba amma idan ka je gida ka yi bayani abin da ke faruwa da mu saboda iyayenmu su shigo ciki domin su san matakin da ya kamata su doka murtasiru ya fito yana bakin wata rijiya da ake ce ma kwakwa da sarka gidan sarki sai yana kallo sai waɗanda suke gado su suka ce a yaron nan guda ba ya fice ya fita yaron nan guda ya fice ya fita baya ɗakin nan ba haka a nemo shi na yi ana dubi ana duban sa yana kallon shi ya lafiya yadda yake. Mm. a gurguje a gurguje nake so ka mana bayani saboda duk waɗannan bayanan mun gabatar da su ga su masu sauraron mu dama muna so mu sake tuna musu ne a kasan mun tsaya wancan karo kan batun shari'ar waɗannan mutane ne an ce an sake su suna yawon su a cikin gari babu abin da ya faru a wancan karo mun ji ta bakin shi daraktan gabatar da kararraki yana faɗin cewa an kai su gaban wata kotu ce domin ta ba da umarni a tsare su a gidan kurkuku ba wai ta musu wannan shari'a ba yayin da ake cigaba da bincike amma wancan kotu ta je ga sai ta sake su suna yawon su to amma ai yanzu labarin da muka ji shine cewa a wannan al'amari ya canja su waɗannan mutane da ake tuhumar su an kama su a yanzu haka maganar nan da muke yi an sake maida su cikin kurkuku suna faɗa cewa gari ba a komai sun zo sun so abin nan tulunan da ake sa ruwa ana sha suna fasawa a kan titi cewa ba a komai ba a komai a ɗarin wasu gindi ba a komai sai da shi Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wadda yake ita cibiyoyi babbar cibiyoyi ta jiha da aka mm. kawo ta fayil ɗin ta ne a kawo fayil ɗin wurin ta ya kamata a fita a kan ne ga wani alƙali ko kuma ita ce ita ce ita ce shari'a da kanta tana dubawa ta ga rashin adalcin da aka tarsa a cikin wannan kisa babu gaira babu sama an kashe yaro kuma an ce ba a komai sai ta saurari kara da ta saurari kara ta ce ai gidan yaro da ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai kirikiri ba gaira ba sama ba wani dalili ba bai kaba kayan ba a kashe shi kuma a ce ba a komai ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi hukunci tsakaninta da Allah. Wato ita sabuwar Chief Joji kenan ta ta nan a jihar Tako. Sabuwar Chief Joji wanda ake ce ma ta da karatu. Mm. Imanta a ta da karatu ta ce za ta yi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ba za ta ki yin adalci ba don so tsakaninta da ubangijinta. Abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a gaban kotu za ta yi kunshi a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda suke insha Allah. kace ce a kai shi gidan yari bayan wata ɗaya a dawo da su idan aka dawo da su aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yanke hukunci a yanke hukunci mai gaskiya ba ta gaskiya. Tun yaushe kenan aka yi wannan a shari'a ta tura su gidan kurkuku din. lallai yau sati biyu da kwana biyu kenan saboda laraba can ta sama ne abin ya faru aka kawo su kotu hmm. suka yi bayani kace a wuce da su gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na ba a komai ba kuma ta tabbata ba a komai za ta shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba shi gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka haka ne kamar su waɗanda ake tuhuma din guda nawa ne yanzu aka kama suke nan eh, gidan kurkuku to a halin yanzu mutum bakwai ne ciki kare hannun kotu da yake tun farko su kuma yan sanda da suka kama su mm. sun saki mutum biyar daga cikin su sun ba da belin su wanda su belin da aka ba su daga hukumar yan sanda ba su aka kai su kotu tare ba wannan aka yi kotu ko yanzu suna kotu da tabbaci su zai ko suna kotu ta koma kira amma waɗannan mutum biyar suna nan suna yawon su ba wani abu ba wani abu da aka yi. wato dai mutane bakwai da aka tuhume su da wannan laifi tun farko yanzu an sake kamo su an sake mai da su kurkuku. an sake kamo su amma shi gida wanda yake da motarsa ya ɗauki yaron da ya mutu ya kai shi daji ya yasuwa da shi wanda suka ɗauka suka sa shi mota suna nan suna yawon su ba wani abu da aka yi musu. Dama waɗannan ai ba a tuhume su ba ba su aka gabatar a kotu ba. an yi ƙara su cikin wanda ake ƙara gaban kuma 'yan sanda. Amma eh. abin da ya bamu mamaki ba su zo cikin wanda aka kai kotu ba daga can kuma 'yan sanda aka tafi su. Akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi ɗin ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarinsu. Har yanzu babu su ba labarinsu amma guda daga cikin su guda wanda ake ce mata ya dawo. Suna gari yanzu haka yana yawonsa. Ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke ba wanda ke shige shi da wani abu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba tuhume su ba? Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne Crystal Acta na abin da ya faru. Akwai kuma wani da ah, muka ji labarin an ce ana ana jin labarinsa ta wajen asaba ko yana sana'ar albasa ko wani abu ne makamancin haka eh, ya aka har yanzu ba a kamo shi ba eh. shi har yanzu ba wanda ya neme shi ba wanda ya je ya neme shi bane a dawo da shi a kai shi mahukunta a nazarta da shi ko a hukunta shi dama baya daga cikin waɗanda aka gabatar aka gurfana a gaban kotu kenan wancan karan tun ranar da ake an ka kama saura shi wannan yaron ba kama shi ranar cikin jaran nan ta je ya ya fice tun da asuba ya fice ya shiga mota ya bagari su biyun nan daga cikin su guda ne ya dawo shi a wanda ake ce mata shi ya dawo hmm. amma sauran shi wannan yaro yana a sabon ya zaka yana fi da nesa. To insha Allah dai za mu ci gaba da bin sawun wannan batu mu ji yadda za ta kaya tunda waɗannan mutane za su sake bayyana a gaban ita chief jojin ta jihar Kebbi domin ci gaba da wannan shari'a damu ji yadda ta kaya mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da ka bamu. insha Allahu za ku ji duk irin yadda wannan batu zai kasance a gaban kotun sabuwar Chief Joji ta jihar Kebbi. A huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sharihin jaridun ƙasar Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu ne da jaridan kamarun tribune an da ta wato mana cewar wata kasar jamhuriyar kamaru ta karbi yanci rani yan kasar ta waɗanda aka kwaso su daga kasar libya a yayin da suke kokarin tsallakawa nahiyar turai yanzu dai an yi wa yanci ranin karatun bita na an da za a yi a koya musu waɗansu sana'o'i da za su rike kansu da kansu jaridan the fis actual kuma ta labarta mana cewar jagoran yan awaren jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ni jan furundi ya ce za su ci gaba da kawo cikas a a cikin majalisar dokokin kasar muddin dai gwamnatin kasar bata sanya matsalolin yan awarin ingilishin kasar a kan teburin su ba sai kuma jaridan eden an da ita ma ta hango mana cewar manyan masu fada aji a bangaren yan awarin ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun ce dai za su kai karar gwamnatin kasar ga kungiyar commonwealth domin a bi musu kadin su kasance irin azaba da ake kagara musu a kasar ta kamaru sai kuma jaridan informatin an da ita ma ta ce yan sandan kasar kamaru sun ce za su haɗa kai da sojoji sojojin kasar wajen yakan 'yan ta'adda a bangaren 'yan awaren ingilishin kasar kasancewar irin yadda ake musu kisan dauki ɗaiɗai sai jaridan integration ana ita ma ta shaida mana cewar antonio gutres magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya ce matsalar da jamhuriyar afirka ta tsakiya take ciki dole ne yanzu haka a yi kokari a yi zama na musamman domin warware bakin zaren jaridan detant kuma ta mana tsaye kucu ne kan yadda gunonin kasar jamhuriyar kamaru guda goma suka yi wani zama na musamman da ministan ministan cikin gida na kasar Rene Sadi Emmanuel kan matakan tsaro da za a ɗauka. a yayin da kiristocin kasar suke shirye-shirye na gudanar da bukukuwan kirismati da ma murnan shiga sabo shekara na 2018. Jaridan leju kuma ta ambato mana cewar Patrice Nangan mawallafin littafin kasar Kamaru ya ce dai bai san me yake yi a hannun jaman tsaron kasar ba kasancewa an garkame shi a gidan yarin Yawunde yau makonni biyu kenan. Jaridan Le Message kuma ta ayyana mana cewar ta yi ta yi ne ga shugaban kasar na jamhuriyar kamaru domin cewa su yi zama na musamman da 'yan awaren ingilishin kasar musamman ma nijan furundi domin shine mai faɗa aji a wannan bangaren domin a kawo zama lafiya a jihohin ingilishin kasar guda biyu sai jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita ma ta binciko mana cewar hukumar lafiya ta kasar ta kamaru tana ci gaba da yi wa ɗaliban jihar arewa mai nisa allo rigakafi na annobar kamuwa da ciwon sankarau a wani yanayi da ake ciki a kasar ta kamaru sai kuma jaridan da Force anda ita ma ta ce magatakardan kungiyar Commonwealth Patricia Scotland ta ce za ta ziyarci kasar jamhuriyar Kamaru domin ganewa idanuwanta irin rikicin da yake faruwa a jihohin Ingilishin guda biyu. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Mutation anda ta yi wani tambaya kan yadda ake samun sunayen waɗansu waɗanda suka rasu a cikin jerin sunayen waɗanda ake horaswa a kwalejin horas da ma'aikatan ƙasar Kamaru Enam a birnin Yawunde Muhammad Awal Garba. Murya muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tuma da la'agai da Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta ja tara da tarayyar Najeriya. Kin rasar da wannan lauya domin ta sanya hijabi wannan san ba ma yadda cewa wata hujja ce ba illa da wata matsarkashiya na kin ba ta ikon ta zama cikakken lauya. Kuma ai a makarantu ma ana tafiya da hijabai a makarantun boko da dama muna gani musulmai sukan tafi da hijabai yara mata waɗanda kuma wasu wanda za su sa hijabi ta yaya za a ce kuma an zo rantsar da lauya don ta sanya hijabi a ce ya zama hujjan da ba za a bata wannan mukami ba hakika wannan ba hujja ba ce kuma mu amince ba ko ba za mu amince ba assalamu alaikum radio amurka. suna na shugaba iliya mai kanti da sai sarkin daura a tarayyar najeriya don allah na ji in kuma ɗazu na hakikan da akan barin shara a kan titi yadda gwamnatin najeriya ta ya za a yi a magance wannan hakikan abin da ya kamata duk wanda zai tara shara a kan titi a gaskiya gwamnati ya kamata ta zo ta shiga ta zuwa ta sake mu kuma mu gane ta tara shara a kwalbaki ba alfani ba ne. Assalamu alaikum sashen Hausa na mure Amurka. Suna na zo daga wasa zuwa birnin Kebbi jihar Kebbin tarayyar Najeriya. Shugaban ƙungiyar mure talaka na ƙasa. Ina ta yan uwa na yan Nijar murnar bikin cika shekara hamsin da tara da samun ɗinkin kai saboda mai waƙa ya ce da najeriya da niger duka daidai su ni kuma na tabbata don na san da najeriya da niger kowa ɗai uba ɗaya mutu mulkin mallaka ne kawai sun karaban da haka duk abin da ya ci niger ya ci najeriya duk abin alheri ya samu niger ya samu najeriya yanzu kuma ga labarai a takaice. Mambobin bangarorin da ke rikici a Sudan ta kudu sun haɗu a wani taro da ake gudanarwa wanda ake fatan za a samar da yarjejeniyar na tsagaita wuta zuwa ranar Juma'a. Sama da mambobi ɗari ne daga ƙungiyoyi da dama suke ganawa a taron da hukumar IGAD ta shirya a Addis Ababa da zumar farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekara ta 2015. babban taron majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa da ba a saba gani ba ranar alhamis domin nazarin shawarar amurka na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila ƙasar china ta yi watsi da sukan lamirinta da shugaba donald trump ya yi a cikin wani rahoton dabarun tsaron ƙasa inda rahoton ya ayyana china a zaman abokiyar adawa kuma ƙalubale ga amurka da wadda ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asariya za a je abokan aikinmu da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman masar fila hashim guman da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya kuma ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin jimmy cook baba ya kuma kirke sallama da ku sai an jima.